a sakamakon zaben jihar Adamawan jami'in ba da sakamakon zaben farfesa Andrew Haruna na jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adama da ke Yola wato Mautek ya bayyana jam'iyyar PDP da cewa ita ke kan gaba da ƙuri'u mafi rinjaye inda dan takarar babban jam'iyyar adawan ta PDP a Tiku Bakar, ya samu ƙuri'u dubu ɗari hudu da goma da ɗari biyu da sittin da shida. PDP with a total votes of 410,266 410,000 266 410 410 To sai dai kuma wakilin jam'iyyar ta APC a wajen karɓar sakamakon wanda mako shi ne shugaban jam'iyyar a arewa maso gabashin Najeriya kwamar Mustapha Salihu ya ke rataba hannu akan sakamakon zaben da aka bada. To wai ko me sa haka? wannan mako ita ce tambayar da ne wakilin jami'ar ta apc an samu korafe-korafe daga wurin magoya bayan mu a lokal gomin guda hudu a kudancin adama wato numan da salamurde da a wayannan korafe-korafe suna da ta'allaki ne da rashin amfani da card reader a wurin yin zabe mutane sun zo sai a fara amfani da kari da yan mutane talatin sun yi sai sauran kawai sai a bar su su yi ta zaɓi ba tare da kari da. Ba gani wasu suna na don alamun ko kun sha kaya shi kai sa kuke kuwa. Ba kai kuma ina so ka san cewa wannan fa eh, zaɓe ne fa na shugaban ƙasa. Shugaban kasa nan kuma zai iya ma cin zaɓe in ma ba vote ko ɗaya a Adama State. Amma abin da muke faɗa shine ra'ayin mutanenmu, mandate na mutanenmu kar a sace. Kuma kar a yi wasa da doka. kar a yi karan tsaye wa dokan zaɓe. amma wasu suna gani kamar kanciya a duk sauran jam'in da sun amince amma ku kaɗai ne ko ce abu babu wani babu wani jam'iyyar babu wani jam'iyyar da ta zo nan ta ce ta amince yawancin mutane da ka gani a nan irin jam'iyya ɗaya ne za su amsa sunayen sauran jam'iyya ba wani yan jam'iyyar da ya zo na ai ba su dan takan shugaban kasa wanda ya zo nan yayi campaign ko yau na zaɓe ne tsakanin pdp da da apc kuma kamar lamurin ma da nake magana su kansu ajin na pdp ba sa hannu a result din ba kuma an karba abu ne wanda bayan sai sa nan abin da muke so shine a baje a kasa a tire a dauko takaddun kan rida din nan da aka buga tuna nan anan ainihin rida in ko baya ka ba to za mu yi watsi da sakamakon wannan eh, zabe kuma ba za mu sa hannu ba. Jim kaɗan ma da bai na sakamakon cikin dare sai ko magoya bayan Atiku Abubakar suka fansama suna murna kamar haka. to kuma da kuke ji a yanzu haka da magoya bayan ɗan takarar da adawa ta pdp ne a nan yola ke murna jim kaɗan da bayyana sakamakon zaɓen. a da farko da wa muke magana magana magana da alhaji haji audu gombe vice chairman central zone adama senatorial na pdp na ga jama'a kuna ta murna ko me ta kuke murna murnar da ake saboda wazirin adama ci jihar sa kamar yadda ake so shi sa muke wannan murnan cikin daren nan kowa ya zaƙo ilahin ya yi farin ciki da cin abu zairin adamawa a jihar adamawa to kamar me za ku fara ganin kan cewa duk da wani na zuwa ne a lokacin da ita kanta uwar jam'iyya take cewa tana da baba ko kuma tana da ja game da sakamakon duk tababar da ake ba zai hana murnan mu nasarar da yake samu ba alabashi kafin a ce wani abun Allah da gaskiya za ta nuna kanta bi izinin sakamakon zabukan na jihar adama dai ya zo da mamaki kasancewar jam'iyyar apc da ke mulki a jihar ta rasa wasu kujerun majalisun wakilanta da kuma na dattawa wanda ma kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a zaben gwamna da na majalisar dokokin jihar da ke tafe ibrahim abdul aziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya